cikin darasin mu jiya aya ta ashirin magafana suratu fatayi wa da kuma lahu magani makasiracin ta kuma ta jira lakon hali da aya ta ashirin wa da kuma lahu magani makasiracin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ومثل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديهم صراطا مستقيما. وعليكم الله مغانم كثيرة الله يمك alkawarin ganimomi mai yawa wato Allah ya muku alkawarin ganimomi mai yawa bayan sulhu wadda ya biya da ya faru a jiya cikin damuwar sahabbai radiyallahu anhu Allah ya muku alƙawari sahabbai na maganin makasida ta ta huzuna Gani ganimomi da yawa wurin da za ku karɓe ta daga baya yana da kashuwa na nasarori da za a samu na cikin zuwa ba a jala lafa hajjiyar ajiyar wato gani ganimata ɗaya ba sai ya gaggauta muku wannan ganima ta ba sai ya yi tabbatar ila da abin da na laita na fi makamin imtina don daraja sa su a cikin da gini na abin nan goli ko kuma ne wa kafa na nasu an kun ya rike hannu mutane gare su yi iyalin na can yi rike a wasu ya hana musu su san iyalin ya yi dan ma karatu ila hudaybiya lokacin da kuka yi zuwa hudaybiya muhammad bin mata abin Aliyu yahuda sai ne su taba muku iyali bayan baku baka taba na fi muro roba allah ya kada musu tsoro cikin bukatun wani ta kona da ma'ajalatu domin wannan ganima da aka gaggauta muku da kasance hadafa alama kasar sai da tashkuru don ku yi godiya wani ta kona ayatul mu'minin kuma don wannan ganima ta zama ayatul mu'minin bi yanzu da nasarar da yamma mu sai abin na sai mara ce a cikin alamomi ya rubuna wanda suke sani ya rubuna da nasu rika ne wanda suke sanin gaskiyar manzo da ita alamomin da suke gane gaskiyar manzo da ita sallallahu alaihi sallam wannan yakin yana ciki wannan sulhu yana cikin abin da ya bayyana alamomin da aka gane annabi sallallahu alaihi sallam wato gaskiya ne shi kuma abin da ya faɗa gaskiya ne wannan yana da gaskiya abin da ka sa gane wannan wa adahu iyahu inda abin nan ah, wa hadi abin nan wa adahu iyahu yayi masa alƙawarin wannan to ah, ya masa alƙawarin wannan iyahu wato abin nan da alkawarin da ya yi musu kaga wato inda rujuri lokacin dawowa wannan tafiya daga da tafiya wato shi ne ma da kira abin da aka ambata mana magani na ganimomin nan da aka ambata wato Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki annabi wa wa abin nan wa fatar maka da kuma nasarar da aka samu ta cikin wa da hudu da haram da kuma nasarar da aka samu ta shiga masallaci wato lokacin uh, kuma da na faransa wa ya hadiya ku kuma Allah yana shirya ku tsira da ma ga hanya wata amma daidai ce ai abin nan dariƙar tawakkul a abu sai ya dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah yana shirya ku ga hanya a ta dogaro gare shi wata koyi da al'amuri idan ta'ala da komai ka al'amura ga Allah shi kaɗai ba da kowa ba wannan duka taimako na na Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah bai taimaki mutum ba ba zai iya gyara tauhidi ne da tawakkuli ne ya dogara ga Allah ba su da hannu. wa ta'ala sannan ban da wannan ganima ta kai ba wa ukra lam takdiru alaiha وأخرى لم تقدروا عليها قد عاد الله بها وكان الله على كل شيء nasara da kuma wata sifato maganin, a mukaddara mukaddara wato mukaddara ai kowa gani macar da wasu gani wani okura na daban lamtaka da ruwa da hawar da samu ikon kai ga yi taba yanzu iya abin nan mai farisa shine daga farisa wa rome kun da rome gwamnoni na waɗanda gwamnatoci na waɗanda sun ka daɗe shekaru ɗaruruwa suna zartar da wakancin su da sun ka kadama kun ga cin da nasara ba ƙaramin aiki ba ne amma suna cikin waɗanda Allah ya wa annabi alƙawari ko da yake ba wa da kai gare su bulanta ka ke zuwa amma dai kada a hada lahu da hakika Allah ya kewa ilimi ne da ita ai alima Allah ya sani kuna da ku. wato nan gaba kaɗan wannan daula ta farika da daula ta abin ta rum duka ƙarshenta za ta dawo ta zama ta kuma haka aka yi duk shugabanninsu an kamo su wajen yaki kuma an dawo da su wannan shi yasa kun ka ga mutanen abin nan suna zagin abubakar da umar kwarai biye da kowa wato mutanen eh, iran kenan abin da ya sa abubakar shi ne ya fara ya bai yi nasara bai gama ba rayuwa sai ta wuce ya gama shekara uku shi ne ya bar duniya to daga nan umar ya zo ai da umar ya zo sai da ya kammala aikin wayansu sun ku shigo musulunci to abin nan ya yi musu zayi da aka yaƙi wayansu sai da sun ka zama musulunci shi ya sa har yanzu suke zagin abin nan sabai wato musamman dai abubakar da umar to Allah ya taimaki kafan annabi ya saka musu da alheri kuma masu zagin su Allah ya maishe su baya masu zagin akwai Allah ya maishe su baya wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir Allah ya kasance mai iko ga dukkan komai ai lam ya galama kuma da zalika bai gushe ba yana da iko ga dukkan komai to ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir muna roƙonka Allah ka kudurarta Allah ka taimaka mana ka samu ya karshe mai kyau ka shirya maka shirya ɗayan mu ka sa musu albarka da ta aki da suka fi imanin su ka kare su ka kiyaye su yadda duk suka tsaye Allah ka kai su lahiya ka dawo da su lahiya ka kare musu mutuncin suka kare musu imanin su ya man ala kulli shay'in qadir ولو قاتلهم الذين كفروا ولو قاتلهم الذين كفروا لولوا الابدار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا إلا أشي كاهرين سيرشي عزكين لكم كياكيكم لوكا تنصرهم وديبيا da sun yi rashin arzikin da sun kayake su da sun gane ba su da wayo da sun gane ba su da wayo inda sun yake ku fil hudaybiya can hudaybiya amma a radu zalika kamar da sun kai ne su yake ku don sun taho da sojoji yan kwandon palace don su yake musulmi mutum guda ya kame su duka ya ɗaure su su a yan kwandon palace sun ka mu suka kawo inda zandalin musulmi nan wurin mutum guda ya kame su cikin da annabi ya sa gashi shi dai ya kame su ya daurewa a kan su ya ce ba sun ka ga lalle alamarin bukana suka roƙi annabi a kaje su annabi ya ce ga abin su da an ba su kuma ba mu ko da rigire su ba wannan shi yasa suka gane ba za su iya yakar musulmi ba kafin yaƙi musulmi lawalla wal adabara da sun juya baya da gudu kuma la yajiduna waliyan ya harusu sannan ba su samu wani waliyi da zai kare su wala nasiya ko kuma wanda zai taimake su ba za su samu sunnatul lahi sunnatul lahi allati qad khalat min qabl ولن تجد لسنة الله تبديلا wato layi, sunnatul lahi mazdarun mu'akkadun li madmunin jumlatul qawlu min azimatul kafiri wato ai sunnatul layi kamar wada sunna Allah ta ke, wa nasarar mu'mini Allah ya taimaki mu'mini minar abin na wa nasarar la ai min Allah lalika taimakon mu'minai sunna ne daga Allah wato Allah ya saba da taimakawa mummunai saboda haka ko gobe mummunai suka kwatanta idan matsala ta haɗa su da wasu waɗanda ba su ba to Allah zai taimake su kuma ko da ba matsala ba idan suna son wani abu gare sai su wani ya sani amma wani lokaci yana jiran su ta domin yan sun faɗi ne an ba su sun yi ganin an musu baiwa saboda haka shi yasa wani biya duk sallar su amma wani bi sai ya kyale sai sun roƙe shi daban Allah ce sunna Allah ke na Allah shi kada kana wata ta riga ya tashi da min kabul can farko aka yi saba baiwa bayin bayi ne mu ne na sa walan ta ji da sunnatin Allah tabdila min wa ta'ala kuma ba ka samun canji daga sunna Allah ba ka samun tabdila min wa ta'ala canzawa daga Allah subhanahu wa ta'ala ya inna Allah la yubdilu sunnatahu lalle Allah zai canza sunna ce wadda ni hanya ce sai na tara aure ya yi ga taimakon masoya ne ala a da'i akan makiya ne wato abin nan da Allah ya saba na taimakon bayi ne a kan makiya ne wato wannan sunna ta shi ba zai barta ba ya riga ya saba da haka kuma ko gobe ko jibi sai yana iya jarraba mumin ko da kowace matsala da kasuwanci da rashin lahiya da matsalolin yau da gobe ko ga siyasa yana iya jarraba mumini ya yi ta shigowa siyasa Allah ya fi jarraba shi ya fi ce zaɓi sai ya rikice ya kama abin da ya kaso sai hankali ne ya fara tashi kuma sai Allah ya kawo na gudunmawa don kashi jayi ma Allah kuma har kai ya jaye kuma shi ɗin ya ja hankali ne ya koma wani wuri da ƙarshe sai Allah ya kawo mai nasara to a baka nasara ƙarshe ya yi a baka ita farko ya yi a baka nasara daga farko daga ƙarshe a biyo ka da wahala a bari sai wahala ta ƙare a baka daga ƙarshe ya yi Allah ya taimake mu shi ya kace mu al'aqiba al-husn ƙarshe wanda an mai kyau huwa allazi kafa aidiyahu وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة يقوم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصبركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي كفى أيديهم عنكم كما الله شيني يرجع عنه وسكريكم يا أنا مسيح وأيديكم عنه يرجع عنه وسكريكم يا أنا مسيا وسجد مكة namura din nan na makka bil hudaybiya can hudaybiya wal muradu bi makka da ake nufi makka nan ba cikin garin makka aka ni ba haram haram ne ake ni shi aka ni da makka anan bai wata ne makka wato wannan ba ne wannan a cikin haram wal hudaybiya wal hudaybiya tana hudaybiya cikin haram take kawun la ta kata da ko kuma ta mara take shi gaba da malikiya hudaybiya cikin haram take min ba da an albara ko a ɗaya bayan ya rija da ku gare su ya hana muku ko ku yaƙe su rija yawa da ya muku gare su wato fa inna samani na mino wasu abin na a mutane guda samanin cikin mushirikan makka sojojin su buga sarki sun kewaye dandalin wato mutane guda tamanin aka ɗora su ne yan kundumala sojojin gwamnatin Makka. Sai ta turo ce su ni gomen su sun ka kewaye su wajen su kame su su ma ko su koma da su mafiya don su ba musulmi tsoro. Ba uku shugaban yaƙi wanda annabi ya sa ya fashe sojojin bai ko hana ma kowa ba ya kame yan kundumala nan na Makka su ya kame su ya tsawo shine ne yake wa wata zuwa an ka kama su wa ya yi da sallallahu alaihi wasallam an ka zo wa annabi sallallahu shi shugaban da ya kame su duka ya tsawo shi da yawa cikin dare ba a san abin da aka yi ba kowa na san na kwana a shi ziyarar kanta da yankin mummalar maka ya kame su da annabi inda ya sha cikin mutane ne kafai akwai wanda daidai yake da mutum dubu goma mutum dubu goma shi in za a ba shi dama shi yakin so da dubu goma za a rafi gama ya akwai masu dubu dubu masu dubu dubu ba su maki da yawa mutum guda daidai da dubu goma in mutane sun ka taho neman taimako wani runduna sun ka taho neman taimako a taimaka musu da so da dubu goma sai annabi ya ba su mutum guda ce na ba ku wani kun ga kenan daidai yake da dubu goma to irin waɗanda suna a tare da annabi to wannan mutum guda shi wato ba ko babba na kware ba don shi daidai da mutum dubu yake sai ya samu mutum tamanin ya tsara biyu ya saurin da yajiya ya tawar da su wajen maza Allah sallallahu alaihi sallam. abu yan ba manzo Allah mamaki ya waɗanda su ne yan kullum ba abu yan ba manzo Allah mamaki ya yi mamaki sannan ba a ba a nan ya ce kai na yi muku kuɗi ba dai sun gani ba ai ita suka ce za su ba da labari ai an su kame su ba su ke su ba an ku ba da labari sai suna an zaune sai ya ce to a sace su da yi sai sun ka sai sun gaba mutanen su labari sun ci kuyi mutum guda ya kame ya daure sai da manzo Allah ya muna rangwami sai suka ce to a sai a yi sulhu sun gane ba su iya yaƙi manzo Allah su yi a ce ai sulhu da da sai an ka sai an kai sulhu da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a ba an wa kalla sabila ya saka musu hanyar sai ya ce su koma gida kana zalika sababu sulhu wannan shi asanabiyyar da an kai sulhu da sun ka sai sun ka faɗa mutanen su wallahi mutumin nan ba ku ni mai hankuri na ya kai shi mutum guda ya daure mu da dala kokari mutum guda ya daure mu da mashi sai sun kace to a ce a yi sulhu wa kana Allah bima na basira Allah ya kasance ni da abin da duk kuke aikatawa bidai bima ta'maluna bi ta'al qawqaniya wa qira'a bi ta'taniya bima ya'malu lai lam yazal mutasima bi zalika bi bishi yana tabantuwa da wannan ya Allah ya man kana ma na basiran ma na ka muke yi ka taimaka mana da basirar ka ga abin da muke aikatawa ka gafarta mana dukkan roƙonmu ka shirya maka shirya ɗayan mu ka ƙara mana imani da zahira ka kare mu ka kare su ka kawo su albarka ka rika mana su ka wake mana su ya basiran da sana'a wa humul ladina kafaru هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم وتصيبكم أن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء أخذنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا su kafiran na suna waɗanda suka kafirta kuma da suka kafirta suka so su taimaki addinin su na kafirci wasa duba ana masjidar harami ko musulmi sun ka tare ku daga masallacin haram Kai ana wasu ilayhi sun ka hana muku saduwa ga masallacin haram walhadaya maduba alakum wato saddukun wasaddu alhadaya wato suka danne ku suka danne hadaya alhali wal hadiya ma'kufa hadaya tana daure ga hannun mahbusa sun ka rike kuma sun ka ce an yablo ga mahilla hadaya ba zai kai wurin da za a yanka shi ba ku shakka ba ku shiga maka ai makana wallazi yunharu hadaya ba zai kai ba gire ne da za a soke shi ba wa huwa haram shine haram badal ishmal walau la rijalun mu'minun Allah yace kafirai sun kurura abin da yasa bai ba da izini a kayake su ba ko wasu mu'minai maza da mata yare da manya amma ba a san su ba boye suka musulunci inda ya za akwai mutane musulmi ko musulmi na gaskiya wayanda ba a san su ba to in ka ta yaki ba ana iya shawo shi kuma Allah yana son su kare daga gaske yake ko sun yake da kansu ko da shi musulmi wato Allah yana son yana son mu ne wallahi yuhibbul mu'minu Allah yana son bayi ne saboda haka son da Allah kai musu ga su ba a kansu ba to shi yana Allah ya bada izini a kai yaki wannan lokaci walaula rijalun mu'minun ba don wasu mazaje mu'minai wani sa'un mu'minatun da wasu mata mu'minai mawjudu na bi makka wayanda suna na ana samun su makka ma al tare da karirai amma ba a san su ba lam ta'lamu ku musulmai ba ku ya gane su bisa batun imani da suka imani ko da musulmi wanda aka kai ne shi ba su imani amma wanda yake yana daure ga hannun kayarai ai ba za su samu mai sifa ta imani to ya za ku gane shi ko in ya ce to don gudun an ta dawon kada ka take su sai ta ka tuluhu ma al kufari ku kashe su tare da kayarai law zina lakum bil fatai da an ba ku izini ga shin makka shi ma wannan yace badalo ma alimin abin nan to ba don gudun tsaftace ku take su ba su ci ba ku mina wa ma'arra wato aibi ya same ku ai isin zuni da kai da ilimin minkum bi ba tare da sanin ko da shi ba da ma irin gaiba wato amina wa mina wanda yake ta magana ya ce listin kai ne wato ga nau'in biyu duka ya mazan da matan sai dai da ta galibi abuko yana rinjayar da maza wato wa'annan musulmin nan wa'anda ba a sani da don gudun kada ku ce ku kake su wa jawabu abin nan laula eh, ce wa laula rijalun jawabu abin nan laula mafazubun ai ba don akwai mumine maza da mata waɗanda ba a sani ba la'azina lakum filfatai da Allah ya ba ku izini ku cike makka lakin lam yi na ina amma wannan lokaci ba ba da izini ba abin da sa ana jiran muminai na kwarai su yi ƙarfi su yi to su baro masa da ya zafi lallahu fi da ya zafi lallahu fi rahmati ba Allah ya shiga cikin rahmatin man ya shawo kan da ya ga dama kalmomi ne na mazakuri amma muminan gada aka ambata kai lauta zai yi inda kahirai sun yi ta daban a wato musulmi sun yi ta daban daga kahirai kahirai sun yi ta daban muminai daban a yi kamar yanzu ana kofari da a ce musulmi suna da damar da za su iya nisanta kayayyar su koma gini da azgaba nan da biyu na kafaru ne wallahi da mai azaba ga wanda suka su min ahalin makka sun mutanen makka shi ne idan awon da lokaci bi an abin nan bi an abin nan uzana lakum wato a ba ku izini shi fata ya ka cin a yi musu azaba azaban alima azaba wanda an mai kun ga mutanen makka wayo sun kai da baya kun san can harko da sun ka ce Allah shi kawo azaba ba su imani ya kawo azaba sai Allah ya ce ma kana Allah eh, liyu'adhibuhum wa anta fihim sai sun ka ce to annabi ya fita ya bagge sai Allah ya ce wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa saga duro Allah bai kasance yana musu azaba akwai masu yi gaba ciki ba sai sun ka ce to duk wanda an musulmi a kore shi ya kawo musu azaba sai ya ce to a ce maka da karhin ciya yanzu tun da musulmi sun yi ta wa ma lahum Allah yu azibu umullah ni zai hana Allah shi musu azaba wa hum yasbuna musu da haram ko can ba su da amfanin komai an raga musu da musulmi sun ka ce kowa ya kori musulmi wallahi ba su son rangwamen musulmi shi don musulmi za a raga musu to wallahi ba su so sai Allah ya ce to wa ma lahum Allah yu azibu umullah ai yanzu babu dalilin da yana Allah shi musu azaba saboda haka in ya zama babu musulmi ga wuri babu dalilin da zai hana Allah shi azaba saboda wanda ba musulmi ba ba su dai da imani shine ginshiki na farko ba su sallah ba su azumi ba su zakka ba su hajji to menene umarnin su ni Allah zai ga musu shi yasa kuwa ganin kasashen manyan kasashen ga na kairai suka waye duk waɗanga da suka yi da musulunci in aka ce kai babban malami ne duk wanda kuma ganin suna ana wahala wajen samun biza kasashen su yanzu daga nan ka ce kai musulmi na malami na ka tawo wajen da biza ko minti goma ba yi in ka san sai an yi kwanaki wani ana abin da aka yi kamar a bashi biza in malami kake ko minti goma ba yi aka baka biza zuwa kasashen manyan kasa saboda sun san kana da amfani Allah na raga musu saboda shi. Sun sani, ci shi ganta gaggar da kai da shi da za ku ga kasashen larabawa malamai da yawa suna kasashen turai zuwan ka a baka visa ka shiga a baka gida zan sauki na haya zan sauki aka baka gida da ta dan dade wanda da takardar ikama takardar zaman kasa sai a baka da ta dan kara shekara ɗaya na ko biyu in dai kai malami ne kada da takarda ta zama dan kasa gaba ɗaya sai a baka kuma in kana da kuɗin sai yi a ba ka zai yi shi nan ka zama ɗan ƙasa to abin da ya sa sun san Allah na kare mata da musulmi kuma musamman musulmi da an na kwarai wayannan musulmi suna Allah ka kare yan Najeriya in ba in ba don su ba da yanzu Najeriya ba aka take ba to don darajar sunayenka Allah ka kara mana imani da su kuma ka kare muka kare kasan mu Najeriya ka kara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya mu dai ba mu da wata kasa an ba Najeriya ba Allah kada ka ba kowa izinin wace ka Allah ka zauna da ita lahiya وإذ جعل الذين كفروا لو جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فعادل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأعلاها وكان الله بكل شيء عليم ladina lokacin da kayare suka sanya wato fi gulubin malamiya suka sanya hamiya cikin zuka al'unfa wato kiyayya mana shi ga abu shi aka ce mahamiya kiyayya ga abu shi aka ce mahamiya kuma kiyayya hamiyar da jahiliya kiyayya irin ta jahiliya wato hamiyar da jahiliya bada da nuna hamiya al'awwal wato kudu kudu mal'amiya abinda an hamiya su a nan yayya su ne sadduhu mun nabiya shine su hana wa asa annabiya wa ashabahu da tabaini wannan masjidil haram daga masallacin haram sun rage sun sun yi shawara suna kiyayya annabi ya shigo masa abin nan garin makka a wannan lokaci wannan kuma ga annabi Allah da kai ne ya ranci ya ce ma a annabi dan makka ko kuma gashi sun to sun ce zai shiga makka dole rayuwar musulmi ta baci da sai Allah da sauri Allah ya ce miki musulmi fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli sai Allah ya saukar da nasuwa ce ga mantonai wa ala ne ya saukar da nasuwa ce ga mu'minai fa salahuhu sai suka yi sulhu da kafirai ala an yahudu lil qabilin cewa a bari su koma gida baɗi su dawo su yi wa ya mina hamiyyar ya rufke musulmi na hamiyyar da irin malami karfo fara abinda ya fara muka ire hatta ya kaji doha har su ke su inda Allah bai sa musu nasuwa ba don wada kahirai sun ka samu wannan hamiya su musulmai ma sun samu sun sami ta amma Allah ya kada natsuwa da abin na na da nutsuwa da ƙarin imani a cikin zukatan muminai a cikin zukatan zuciyar mai gida muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa mumini da kuma muminai kuma sannan wa alzama wa kalmatar yadda ya lizinta muminai kalmar ba ta yi madmunha abinda kalmar takawa ta kunsa wani ya la ilaha illallah Muhammadu rasulullah wannan ita ce kalmar takawa, to abinda ta kunsa na alheri suka sai Allah ya tabbatar da shi cikin bukatan muminai ba su kafa ba domin abin da take tabbatarwa ladabi da da'a da biyayya ga mai gida sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yasa musulmi sun kawa annabi biyayya ba su kafa ma kalmar takawa ba wa wadifa ila takawa an jingina wannan kalma ka takawa bi annaha sababu don wannan kalma ita ta takawa ai annatu biha ahadu yin wurci da ita alkawari na bishi ba da mace mala'a idan mutum ya faɗi wannan kalma in dai ya san fassararsa to ma'anarta ɗaukar alkawari mutum zai yi abin da ta kunsa min da'a lillahi wa rasuli na da'a ga Allah da kuma da'a ga manzon kuma ana so kowa ya san ma'anarta saboda Allah ya ce da da imanin kowa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda ya shaida da kalmar sunan shahada kuma sun san ma'ana abin da ta kusa Allah ya sa mu cikin wa kanu a haka da su musulmi su sun kasance da kuma takawa fi ilmin lahi a cikin ilmin Allah min al-kufari duka ga kafirai musulmi suka kasance da annan Allah ta'ala ta tara wanda dini don Allah shi ya zaɓi musulmi da addini wa ala ko musulmi su a mutanen kalmar takawa wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani da dukkan lam ya zalla ta da zalika bai kushe ba ya sifantu da wannan wa wa min ma'lumihi ta'ala annahu alim cikin sana Allah ya san musulmi su su tantance da ita ya Allah ya man kana aliman bi kulli shay'in Allah da iliminka da kake da shi akan dukkan komi roƙonka maka ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi kuma ka ƙara mana imani da lahiya kuma ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri ka shirya maka shirya ɗayan ka kare mu ka kare ka sa musu albarka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa da mu da su da kuma ka sa aljanna makoman mu ya man kana aliman bi kulli shay abin nan laqad sadaqa Allah لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومكسرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا wato dalilin wannan umra da kun ga jayin sulhu hudaybiya manzo Allah yayi kwana da daddare sallallahu alaihi wa sallama sai maliki ya tashi da sai an ka ya zalla sai ya tara sabai ne ya ce da malikin wato mun je makka mun yi dawari mun yi abin na sa'ayi wato umra ke wasu yi arki wasu musu yi sai wannan saboda haka yana sanar da ku ku shirya bana za mu je umra sai ga abin suka shirya suka tawo sai kare suka ce ba a zuwa sai annabi ya ce a kuma sun ga wallahi kayare sun ta dan manzo Allah ya ce a dauke ya ku jina manzo Allah ya yi ta kokari da kyas ya waye da kan cewa kai ba hace muku ne da Allah ya gura da malufin ba ce ya bana ni na nace ku sawo mu sai bana kada ni kai bana to tun da ko kun ka ga ba ta yi mutu ba bana na ku taho mu koma to nan na aka aka samu wannan wahala kwarai Allah ya ce to laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya ya haqq hakika Allah ya gaskanta wa manzo Allah wani ne da gaskiya bil amru sabit da al'amari ta kuma wa zalika annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nawm abin da yasa annabi ya ga mawarki cikin kwana ne amar hudaybiya shekarar biya kawai da kuruji kafin ya zo zuwa abin nan makka ya yi maliki annahu ya dakhulu makka shi gashi ya shigo makka huwa wa asabu da shi da safai ne amini da suna amintattu babu mashirikin da ya kare sai aiki sun kare wai hallikuna wasu sun yi aski tarkon wai na wasu kuma sun rage gashin su sun kai ba aka fara da zalika asabu sai baiwa safai ne wannan labari bakwai rubuce sun kai farin ciki domin da yawan su suna so su koma maka ko su ga mutane saboda wani da gudu ya bar maka ko gida ne bai wuce ba da gudu ya bar maka dukiya sai ko ni bai ɗebo ba domin kun san ba kuɗin takarda na ba ba ƙarni na na zinari ko azo saboda haka ba su ɗaukowa ana biyar ka da gudu ko kuɗi ba su ɗaukowa da yawa saboda haka haka sun kamar dukiya suna sha'awar a ce sun koma maka suna sha'awa saboda haka babbar bai sun kai farin ciki nan ma kana juma'a wutar da sun kai zo tare da shi wasu da umar da kubaru bil hudaybiya sai kayare sun ka tare sunan hudaybiya wa raja'u sun ka dawo ba su yi umar fa wa shakka alaihim zalika wannan ya tsananta musu kwarai wa raba ba'dul munafiqina wasu munafikai ma shakka sun kai sun kai wallahi ba annabi na ba annabi kai ya faɗi wallahi sai ayi tun da kun ga ya ce Allah ya gwada mai kuma an ka ba a yi ba an ka dawo wala ba Allah ya gwada mai ba zuciya da rayu kun ga munafikai sun samu dama dama munafikai suna nan kunshi cikin jama'a sai sun samu dama ta magana a kajin magana wa ka da kada ce qulubu tuda'a zukata ta yi kusa a girgiza ta Allah anzalallahu sakinatahu wa ha! sai Allah ya saukar da nutsuwa ce ga zukata kamar ta kaddama mini a wani sura kamar da ya gabata daga farkon sura wa qawluhu da haqqi ke ce abin da Allah ya ganganta manzo ne laqad sadaqa Allahu fi da bil Ke ce to Allah da haqqi da nan da ya ce. yace muta'alliqun biye abin nan sadaka aw abin nan halu ko kuma abin nan halu min ru'ya wa ma da ha tafsiru wato abin da baya tafsirin a ru'ya ta da kullun masjidil haram wallahi za ku shiga masallacin haram insha Allah in Allah ya so littafin ruhu kun gani har da Allah da kai ne yana magana yana ta insha Allah don da albarka annabi yana magana dan nan Allah ne yake ba mu labarin abinda annabi ya faɗa musu a kai ba ku shiga masallaci harami insha Allah annabi yana da albarka da insha Allah aminina kuna cikin aminci ba mai tsaron ku halluki na rahusaku wasan ku suna askin kawo nasu ai jami'a abin da shuri ha suna aske dukkan gashin sa dole kwabo ke annabi ya ce man kana halikan wala halik kullu duk wanda zai yi aski to ya haske duka ta ai ina askin nan na shekaru a faɗan tudu gaba ko a bar shi dama ko hannu ko baya in dai ta kwabo da ai wala halik kullu bai haske duka wa mukassiri na ba da shuri wasu kuma suna aske sashen bashi wato suna gugu da abin na muhalliki na da mukaddimi ne yake hala wato mukaddara ta ne ai la takabun wato ba ku jin tsoro abada har abada har abada ba za ku ji tsoron wani kai ba alima da sule Allah ya sani cikin sulwan ga da an kai ba ku samu aikin gaba da annabi ya mawali to Allah ya sa alheri mai yawa cikin malam ta'ala wanda ba ku sani wani salahi na gyaruwa al'amari ka ji alamin dole zalika fata Allah ya sanya bayan wannan min dole zalika duku bayan wannan shiga makka wanda ba a samu shiga ba sai Allah ya sanya muku fasuhan kari ba buɗi wanda yake kusa kowa fasuhan kai ba shine zaman nasara aka ce kai ba wa abin da wata haƙaƙatun ru'uya fil amil mutubi ita kuma warikin ta tabbata shekara mai zuwa da ta kewayo da ta yi kafin sun ka tsawo an kai umra shi da aminci da bace a هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والله هو الذي أرسل رسوله بالهدى شينا ويا wato duk abin da manzan Allah ya zo da shi gaskiya ne babu abin da rashin gaskiya ciki rashin gaskiya ga mabiya yake manzan Allah ba ya da rashin gaskiya kuma bai zo da rashin gaskiya ba Allah arsalahu arsalahu Allahu bil huda Allah ya aiko shi da shari'a wa dinil haqi da addini na gaskiya kuma dalilin da yasa Allah ya aiko annabi lil zira sai rinjayar da addinin a yi dinin haƙƙiya ba addinin nan gaskiya rinjaye ala dinin kulliya akan sauran addinai duka wannan shi yasa kuma wanda za ku gani nan gaba kaɗan za ku gani shi ya ce ka taɓa Allah la agali banna an wa rusul inna Allah qawiyyun azizun eh qawiyyun eh, aziza Allah ya zama mai kai kuma magwayi wato Allah ya ce ya wajabta maka ne zai rinja da wannan addini na shi saboda haka ko ana so ko ba a so Allah ya riga ya yi hukunci zai rinjayar da addinin musulunci akan addinan da ba musulunci ba abin da kuka gani na rauni ba daga Allah ya ba daga gare mu kuma Allah ya ce wallahu galibun ala amri idan Allah ya yi hukunci to ya rinjayi kowa ga al'amari ne duk duniya ba masu yi walwale wannan hukunci da yanzu wannan hukunci da ya riga ya yi na rija yadda addini ne aladdini kulli a kan dukkan addinai to wallahu galibin al'amur Allah marijayi na da al'amarin nan babu shakka sai ya tabbata duk abin da kuka gani na ƙarin kayare ba ƙarfi na gare su ba ƙarfi na gare su ba kayare ba su da ƙarfi gaskiya ba su da ƙarfi ba da daɗewa ba aka yi rikici wata jiha sun ka hito don su yaƙi abin nan musulmi sai musulmi sun ka yanke shawarar ba za su yi gudu ba ko da yake ba su da makamai sai wani ya ba su shawara da an tarbi kowa da kowa in ce Allahu akbar kowa ya ce Allahu akbar kada aka taru ya ce Allahu akbar kowa ya ce Allahu akbar sai sun kashe bayan an gama sai sun ka dawo suna hirar su bayan rikici ya wuce hankali ya kwanta ba ne suna tambayar su wani irin abu na kuna faɗi in kuna in kuna kuna kuna faɗi shi sai jikin ya kama makarkata kun gani Allah na nan da alkawari sannan idan za ka bibi in za ka faɗi faɗi gaskiya komi ta ka ja maka kariya ka dibi littafin in ka dibe shi za ka ga abin nan wani mutum wayanda an ka yi cikin da su za ka gane da tarkowa da hannuwa shi ba musulmi na ba ana mai tamburiya an ka yi hausawa ya arewa sun kan jaye ko da kuɗi ko da makamai ko da kuni ya ce ba rinjayen mu sun kai ba an ka ce to gaga an ka yi ya ce ga wadda ta rinjaye mu sai rika sai an ka ɗauki hoto nai an ka tafi cikin sun yake ga ta nazara yace ita da ta rijiyar shi ba za ku ga duwa da arna suke in dai arna ne duya da suka fada da musulmi in sun ku gane ga da tazwa ba su walaka ko ce kauce sun san tazwa a giwa ta o aiki ala ayyatin halin saki na mun kai in mun ka rika Allah zai rika mu saki na mun kai ba karhi na gare su ba muna mun ka saki abin da ya kamata mu saki kuma ba wani abu na ba son duniya shi na ya kawo saki son duniya na dubba wani abu ko gobe kun ka rike abin da ya kamata ku rike duk inda kun ka saka bata a hanya ko gamar ku jayewa zai kuce Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu yi karshe mai kyau. هو الذي أرسل رسوله بالهدى شيني يا أيكم أن تقول لي شيء يا ودين أكيد أدين نجسيا على ليه على دين كذي ليه رجاي أدين إنه نجسيا أكن دك سورة أديني على دين كذي على جميع باب الأديان أكن دك سورة أديني وكباب الله شهيدا الله يا أسيء نمشيدا أنك مسلم كيما نقول الله أشهدك كيما نقول كذي ما ذكره da abin da aka ambata kamar kalin Allah ta'ala kuma da Allah ya fadi yace Muhammadu Rasulullah wa ta ga karanta wato Allah shi ya shaida da wannan saboda haka abinda aka bukata jama'a ƙara mai da al'amarinmu ga Allah ya ƙara ke su ciki manin shi na abin da aka bukata san da sanyi Allah yana nan kuma Allah bai ce ko ina ba kuma bai zuwa ko su masu faɗa da musulunci da musulmi Allah suka yi Allah bai nan haka suka yi Allah bai to Allah yana nan kuma ko gobe ko koma gani shi sai Allah ya taimake shi ko koma ga Allah sai Allah ya taimake shi Allah ya taimake mu da darajar sunaye ne da dumomi ne ma'aukata Allah ya taimake mu ya kara mana imani Allah ya taimake mu ya kara mana tsoro ne Allah ya taimake mu ya kara mana ibada kuma Allah ya taimaka mana ya warkar da mu daga dukkan cuta sai a sama ya suna Allah ka gama mu da daren lailatul qadr Allah ka gama mu da daren lailatul qadr kuma Allah ka gama mu da karbuwar ibadodin nan nawa saboda darajar sunayen ka ka mu cikin wayanda kake yantawa a yau da mu da waye da tsaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya ba Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka gafarta ma kowace Allah ka shirya biya da mata ya sa musu albarka ka aza mana sun ga iya kamar da yake ci rika mana biyan mu mun baka rikon ka wake mana su mun baka wakon ka kare mana su mun baka tsaron ka aje mana su inda duk suka yi Allah kai muka ba ajiyar su bi su da taimakonka ka kare su da taimakonka ka ba su gudunmuwa da taimakonka ka ka sa da mu da su mu hawa lahiya da duniya kuma ka ba mu iko mu kwana wurin da cikin wannan darasi namu ka ba mu iko mu kwana wurin da cikin wannan aya ta ƙarshe a suratul in kin ji ana kira sallah to ki rike saurara ki ji wani irin kira sallah na aka idan kiran sallah na nabi to shi ke nan ba a ce abinci gaskiya sa ya tawaye sallah ba a ce abinci saboda haka duk wanda ya samu kai ne cikin wannan matsala ya rika bincikawa ya jama'a a rika bincika wato abubuwa ne kusan najeriya ce ba jamhuriya islamiyya ba Najeriya ce ba jamhuriya ce da duniya ba kiran sallar kowa wa ke kada ma ya ce. saboda ka sai dai mutum ya samu wani masallaci da amince mai dogara da kiran sallar ba ta dogara da duk kiran sallar wajen yanzu wani akwai masallatai yanzu ba su kira sai wajen karye su yadda minti goma mutanen tunanin na dankara abincin su a cikin ya fito wajen minti goma sha ɗaya ana nan cin kawai da ba, in ana ta karin kumallo ko kun ga akwai ire-iren wa'annan saboda haka ka samu masallaci amintacce wanda ka amince ma sai ka dogara ga kiran sallah ko da dan ku ji tsoron ku ji tsoron Allah ko ko rika yin kiran sallah na shari'a in kun kai kiran sallah daya kun ku yi salatu da ta ku sake wani kiran sallah sai kun tabbatar da alhiji ya yi wanda duk wanda ya ji kiran sallah ko na biyu to ya san lokacin ci abinci ya wuce in kun ka ga kun makara ku yi abin da za ku a mutane cikin bari duk abin da da kuwa ganin muna yiwa akwai ba tsira na kiyama da ladan da liman da almajiri da malami ba ku yi tsari wa ranar kiyama duk sai an mai da misali sun mutanen da ka ruka da wa'azinka ka ruka da zuwa ko ka ruka su da kiran kanka to ranar kiyama za a yi ko allura na iya ko maka kiran sallah gare ba ba wajibi na gare ka ba ana na ko mutum ta jawo ma a kanka abin da zai ci wajibai da yawa ka ga allura ta zo ne saboda ka duk abin da kuka yi ku rika kwatantawa akwai misali ranar kiyama Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mu Allah ya gama yi karshe mai kyawu Thank you. a aure ne bayyana har inda ya zama ita a an mutu ya riga ya saki masu ba cewa an kai zai rija ba amma in ya so ya ce ya mai sheta sai an yi tafaki sun ce sun gamsu shi ke nan sako in sun ce ba su gamsu ba in alama ta nuna ya mai zuwa kotu da ke, ko mu ta an san mai mata idan bai je kotu ba wani yaran nan tun da yaro kai sace ba ta yadda da zaran da zaran ka kuci mace bisa ga ka'idar shari'a to kun rabu kuma saki ya tabbata maganan mai sheta sai in ta ya ta kaya amma ka ce dai ka mai sheta ta ce ban yadda ba to ba ta koma in kana da wani ja dole sai ta koma ko ta za ka garga alƙali ya ce ke koma ga miji na mai sheki ga miji shi kenan ta koma in ba ta yadda ba ita ko ta daga kara ko ta wata kotu a warware abin da wancan alƙali ya yi amma ku biyu kai ba ka zama alƙali gare ta a ce mai sheki kowa yanzu sun ce ba sai da ba kai alkali na ko alkali na ba a da shari'a ka ba gare ka ba ai shaidun banza na za ka sa shaidun banza na sai ta yadda ko wa yanzu sun yadda in jayayya ta shiga da abin da kaka zato haƙƙin kana to aka zo a yi ka kaloriya ba kai ka zama alkali ba inda alkalin da kaka zo a yi ma shari'a a wannan ban ko ba alƙali in yayi komi yayi ga zahiji dai shari'a ta tabbatar da su in kana da wani abin da za ka yi kai gaba kai amma ai me yana mutu ya ce wai ba ni na mai zuwa ko ba ta yarda ba wannan ai wargin yara na ya kai wargin yara na ya kai in dai da gaskiya na dole su ya mai shita shi yanzu ya ja ita ta ja jayayya ta shiga tsakanin su alkali ka yi kai sun shirya ke ɗan baka jiya wani hankalin kana wani idan sun shirya ta yadda a mai shi uwayenta sun yadda a mai shi cikin ba a zuwa kotu to sun ce ba su yadda ba ya ce ya mai zuwa ai wannan yaro na mai warki mai wargin kasa warkin kasa na haifar. inda da gaskiya yana so ya mai shi ya ce ya mai zuwa an ce ba a yadda bato ya je kotu ha wannan daban ko nina na an kai ba dai ba a yadda an mai zuwa mai ba ko shi ke inda jayayya ta shiga mutum guda ya gwada ƙarhi na to gwanin ƙarhi na ya ba shari'a ta ba ba ka gwada ƙarhi sai dai ka yi kotu kotu ta kira wannan ta kira wannan ita kotu za ta diba ni ab dalilin kake na harku. ce amana ta aka yana kaza yana kaza ta ce ban yadda ka mai shi ta baɗin da ta yadda ba kuma ce amana ta ban yadda ba ko ko ta ta bincika a babu komi komi ita zai ta kaza kaza ko ta ce ya kamata mai shi ke ba ki da gaskiya tun da ya mai shi ki koma ke shi ke na alƙali ya yanke hukunci amma kawai sai ka buga ma wannan za ka ku lura da wannan da yawa wasu na da wallahi na kuma shi ta kai an ce ba a mai suwa ne an ce ba a mai ne wacce ka saki ni ka ku sai dalla maka mari in kana ko kusa ka so in ka maka mari Allah ya gafarta maka shi gaba da Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi Musa sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد